ka zamna don ka shine muke fatan saboda kare wannan matsalolin eh, mun zo da tawaga ta duka kadam na region don ka mun ba da umarni a nemi wurin da za a samu a hidda mutane don shi ne muke son eh, mutane su gane su gane ki muna son a hidda su da cikin wannan matsala ka wani problem ya zo samu kuma ba mu so a ƙara mataci deja an samu mataci da ya guda ya yawa shekarar bana ma'aikatan agajin gaugawa da jin kai sun bayyana mana da cewa gundumomi bakwai ne abin ya shahwa akwai komin goma sha hudu da garuruwa ko unguwanni guda hamsin da biyar akwai gidaje wajen dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in da hudu wanda sun ka ruguje mutum dubu goma da ɗari bakwai da tamanin da goma sha hudu wanda ambaliyar ruwa ya shahwa akwai mutum biyu da laka ta ma mutum biyu wanda sun ka